بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu مدتاك sake أيوه، saduwa آه، شيدا قواتنا ربيل أول dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da biyu ga watan Oktoba dubu biyu da ishirin da biyu za mu karasa karatun masu konan littafi min wasaya salaf shabab na Ashas Abdurrazak bin Abdul Muhsin al a karatunmu na karshe mun tsaya a wasiya ta goma sha daya saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu karanta littafin an mu tashi daga wasiya ta goma sha biyu zuwa wasiya ta goma sha biyar dama wasiyu guda goma sha biyar ne a cikin littafin malaka alwasiyatu الثانية الثانية عشر وفيها تقوم شابي يجي عن عن الفريادي قال عن كربو دقى Ya ce يجي كان السفيان sauri. رحمه الله يصلي ثم يلتفت إلى الشباب yace Sufyan al-Thawri ya kasance yana mana sallah in ya gama sallah kuma sai ya waiga zuwa ga matasa fa yaqulu sai yace idza lam tusallu al-yawma fa mata sai ma matasa idan ba sallah yau ba fa za sallah wanda ausa sufyanu sauri ashababa wasiyatan azimatan imam sufyanu sauri yi wasiya ga matasa wasiya mai girma bittiglali shababihim fi ta'atillah da cewa su yi amfani da samartakansu a cikin biyayya ga Allah fashabu shi matashi idan lam yastagilla marhalata shababi idan bai amfani da matakin samartakansa ba fi sujudi lillah akan sujada ga Allah wa kad yab'u hakika nan gaba zai zo yayi rauni wa yadkhulu fi marhalatin min hayati kuma ya shiga wani mataki na rayuwarsa ya waddu fiha an yasjuda wanda zai so yayi sujada a cikin ta walakin la yastati amma ba zai yi idan ya kufa kin. akwai tsofaffi wadanda ba za su iya tsaya a cikin sallah ba suna sallah ne akan kujera ko ba ka bane wasu a zaune a kasa ko kuma suna zaune ne akan kujera ba za su yi ruku ba ba za su yi sujada ba suna so amma kuma saboda raunin jikinsu ba za su yi shi ne mabin da malaki nufi ya ce ya wadda fiha an yi walakin la yastati zai so ya yi sujada amma kuma ba zai yi ba me yasa ya ce bai ba a fi kowa saboda raunin karfinsa wa marar badanihi da kuma rashin lafiyar jikinsa wala ya tamakkanu min as-sujud sai zaman to ba zai iya sujjada ba wani haza fala shi yasa imam sufyan as-sauri yace idza lam tusallu al-yawm idan ba ku yi sallah yau ba ba mata yau shi za ku yi sallah babu shakka kowa ya san cewa sallah shine mafi girman rukuni a cikin rukunan musulunci bayan kalmatu shahada ko ba ka bane kuma sallah ita ce ginshikin addini musulunci kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Mu'adh bin Jabal yace masa ala ukhbiruka bi rasil amr wa amuduhu wa zirwatu sanami a cikin abubuwan nawawi ko ba ka bane yace ma Mu'adh ba zan baka labari ba akan kan lamarin da kuma ginshikinsa da kuma kololuwan tozonsa ya ce bala ce masa rasul Amur al-islam wa amuduhu as ko ba ta kan lamarin shine musulunci ginshikinsa kuma shine menene shine sallah saboda haka dole mutum ya kula da sallah sallah ita ce farko abinda za ma mutum hisabi a kansa a ranar tashin kiyama ko ba ka wani kamar da manzo Allah ya fada cikin hadisi yace awwalu ma yuhasu bihi al-abd yawm al-qiyamah min amalihi salatu farko abun da zama mutum mai hisabi a cikin ayyukansa shine sallansa fa in saluhat faqad aflaha idan sallan sa ya gyaru to ya rabauta wa in fasadat dan sallan shi kuma ya baci faqad khasira to wannan yayi khasara nan tashi kuma a wani hadisi yace fa in intaqafa min faribatihi shay'un idan wani abu ya ragu aka samu tawayan wani abu a cikin farillansa da aka rubuta masa zai yi a duniya qala rabb ubangiji Allah zai ce in zoro halli abdi min tafawwu'in ujuba bawa na yana da wani nafila da yayi fa yukammilu biha man takasa min al-farida sai a cika abin da ya rago a cikin farillansa ne a cikin ya kamata mutum ya dage akan sallan nafila saboda shi za a cike maka duk abin da yayi tawaya a cikin sallan ba idan mutum ya zo masallaci dole mutum ya kokari zo da wuri ya yi sallah ya yi nafila kafin sallah ko kuma bayan sallah kuma ya tashi idan yi nafila ko da raka biyu zai amfani ka ran tashin kiyama akwai mutane matasa da yawa an da wasu kowafi Allah jire su ba sa sallah mutum yana nan kawai sunan shi Idris ko sunan shi Muhammad ko Ismail ko Isa amma musulunci shi kawai a sunan shi kawai baya sallah bayan manzo Allah ce mana Ladi bai na wa hu a tsala a wata ruwa bai na rajuli wa bai na kufr a salah ko ba ka bane alkawalin da ke tsakaninmu da su ko kuma tsakanin mutum da musulunci da kafirci shine ne kawai in ka bar shi to ka fita musulunci kwanakin ba bai kai wata daya ba kwanci wata da yan kai wata ta yi mun text message uh, whatsapp ne ban masan san ta ba ta ce ta karbi ba na a wurin wani tana mun kuka mijinta ba ya sallah ta rasa ya za ta yi da auren ta da shi ya sallah na tambaye ta ce yana dan yin sallah wani lokaci wani lokaci ya yi ko ko kwata-kwata ma ya yi saboda mai idan misali yana dan yi wani lokaci wani lokaci baya yi wannan sai mu ce malamai sun a akan shi daga cikin malamai akwai da suke gani irin wannan ya zama kashi malamai kuma malamai suna gani a yana nan a musulunci sa amma dai mai aikata babban zunubi ne amma bai tsira daga musulunci ba tun da dai wani lokaci ya kan yi saboda me manzo Allah sallallahu alaihi cewa yayi bainar rajuli wal kufri tarku as-sala wannan as-sala da alif wa lam wani suka ce wannan alif walam lil istigra mana sarku as-sala mutum ya bar sallah gabaki da a lokacin ne ya fita daga musulunci kenan in yana yi wani lokaci wani lokaci ba yi to shi kenan zamu mu ce a nemi yadda za a yi a yi masa wazi a ja hankalin sai idin ga amma dai yana nan a musulunci sa amma idan misali baya yi gaba da ne fa ya zamu yi wannan sai ce mu kwata kwata baya yi na ce mata dole ki koma ki gama iyayenki a sanin da za yi da dai yanzu wannan ya zamanto kafi kuma babu aure tsakanin musulma mace da kafiri irin waɗannan awon ne kamata iyaye su dinga mai da hankali a kai game da sirkansu su duba shi yasa manzala yace idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda yazo wurin ku neman aure wanda kuka yadda da addininsa da tabiyansa da halayensa ku ba shi aure ina wata magana saboda ka kamata ne a mai da hankali akan addini mutum da halinsa ba wai kudi ko wani abun duniya ba ba wai mutum iyaye su niga masu rikan su fada saboda ba sai musu kayan sallah ba ko kuma ba kawo musu wani kayan azumi ba ko wani abu haka muka wance wani wannan mata a mai da hankali ne akwai mata da yawa wanda suke fama da irin wannan haka wannan ramadan da ya wuce wata ita mata ce mu mijinta baya ba da zakatu kitin a kuma da haka kun sani eh na tambaye ta ba shi da hali ne ta ta ah, lafiya lau zai kawo musu kayan azumi ya kawo musu kayan sallah da komai abinci eno. amma dai zakatu fitar ga shi ba zai bada kuma iyaye ba su damu ba iya da wani wannan tun da dai yana yi mata yana so mata kayan sallah yana mata komai kawai na gaba ci gaba da zama dai wannan ba daidai ba ina fata mu gane saboda mai duk wanda ya bi jirama addini ko ko Sheikh Muhammad bin Abdullah a cikin littafin da san ko karanta da na Watidul Islam ko ba ka wanda ya ambata abubuwa guda goma da suke warware addini abu na karshe da ya kawo shine menene al-i'rad an dini Allah ko ba ka bane mutum ya bi jirama addini ga baki da yace la ya ta'allamahu wa la ya'malu bihi baya neman ilimi addini ko baya aiki da shi ko ba ka bane Allah ya ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun Allah ya sifanta su da kafirci waɗanda suka kafirta suna bijire ma abinda ake musu gargaje a kansa da haka idan mutum ya bijire ma addini ga baki da baya yi to wannan kawai ya fita daga mutum saboda haka ya zama wajibi mu jawo hankali juna musamman matasa kan muhimmancin sallah ina fata mu gane dole mutum me zai yi a ce kana musulmi ce ba ka sallah ba ana matangadi wannan sallan banda cewa wajibi ne a kanka yana da lada da yawa yana kankare mana kananan zunubanmu ko da ba mu nemi gafara kansu ba kusan yanayin rayuwarmu yanzu nan kusan 24 hours in ba dai za ka kulle kanka cikin daiki ba kullum kana cikin zunubi ne da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba to yin sallah kullum shi ma yana taimaka wajen kankare ma mutum wannan waɗannan zunuban kamar da manzo Allah ya fara cikin wani hadisi yace ma sahabbai ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaktasil minhu kull yawmin khams marat hal yabqa min darani shay yace ya kuke gane da sai akwai kogi a kofan gidan da daga cikin ku yana zuwa yayi wanka a cikin so biyar shin akwai ni datti da zai rage aljikin sa sabo suka ce babu yace fa zalika masalu salawatul Kham. yamhu Allahu bihinna al khataya wannan shine kwatankwacin salloli guda biyar Allah subhanahu wataala yana kankare kurakurai da ita wannan hadisin da take cikin a cikin Buhari wa Muslim saboda haka wannan shine abin da Imam Sufyan Sauri yake kokari jan jan hankalin matasa akai muhimmanci sallah a kula da sallah sallah ita ce ginshiki addinin musulunci Allah ya muke mu wani. malaki alwasiyatu as-salisa ashara wasiyata goma sha uku yake ma ja'a an rabi'ata bin kulthum inda aka rawaito daga rabi'a bin kulthum annahu qala cewa yace nazara ilaina al-hasan yana nufin al-hasan al-basri yace wata rana imam al-hasan al-basri ya kalle mu wa nahnu hawlahu shababu mu kuma muna kewaye da shi dukkan mu matasa ne fa qala sai yace ya ma'shar shara shabab ya ku jama'an matasa amma tashtaquna ila al-hur al-ain ba kwa begen ɗan mata aljanna waka shauki ku samu mata aljanna ya tambe su mene zai zama ta amsar su nan ba inda na tambe ku kowa yana zo kowa gaba ne aka ce alfur كنت ne na haura, aka ce mace haura ana fi macen da farin idonta fari ne sosai baki kuma baki sosai wannan shi mana hawar an gane wannan idan ka ce al'in jami ne na aina mana masu manya idanu wannan sifa ce na da ke fitar da kyawun mace da ka san mace tana da manyan idanu kuma farikal da kuma baki sosai ba don fiskanta yana da kyau to haka matan aljanna su ce yana tambayar matasa ba kuwa shauki zuwa ga 'yan mata aljanna saboda me saboda a cikin aljanna akwai kayan jin dadi daban-daban ko ba ka wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana a'adattu li ibadi as ya yace ma la ainu wala uzunun sami'a. wala khatara ala bashar. bashar yace na yi tanadi ga bayina na gari cikin aljanna mala ainu ra'at abunda idanu ba su saba gani ba abunda ido bai saba gani ba wala uzunu samir kuma ba wani kunne da ya saba ji wala khatara ala qalbi bashar kuma bai saba fado ma zuciyar mutum ba ba kamata ba tunanin tunanin sa ba na kayan jin dadi wanda daga cikin waɗannan kayan jin dadi akwai waɗannan yan mata aljanna saboda dan adam a tabiyansa idan dan adam ya samu abinci ya samu abun sha ya samu wurin zama mai kyau to abu na gaba da zai tunanin sa shine mai shine biyan bukatar shawarsa wannan shine tabiya dan adam shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mana waɗannan matan da sifofi daban-daban a cikin aljanna ina ba ta mugan Allah ya sifanta mana su da sifofi daban-daban don ya jawo hankali mu mu neme su mu yi aiki domin mu samu aljanna mu same su a cikin aljanna ina ba ta mugani Allah subhanahu wataala a cikin alkurani da cikin hadisan manzo Allah sifofi wannan matan sifofi daban-daban a wani wuri Allah ce wa hurul ain ka amsali lutul maknun a cikin aljanna za a samu matan aljanna hurul ain ya suke yace ka amsali lutul maknun kaman zaka ce lulu ne lulu ne wanda yake a boye saboda shi lulu idan yana a'boye, rana ba ta dukanta iska ba sa zuwa kan ba ya zuwa kan ta gan ta fi kyau a wani wuri Allah subhanahu wata'ala yace mana menene yace fihinna qasiratu tarf lam yatmithunna lam yatmith menene insun qablahum wala jar kuma ka bane ita a cikin aljanna fa akwai mata qasiratu tarf masu takaita kallon su ga mazajinsu ba sa kallo wani namiji daban lam yatmis hunna insun qablan wala jan babu wani mutum ko aljannu da ya taba shafan su kafin masu wanda suka shiga aljanna ma'ana budurwai ne kamar da Allah yake urban atra'ita ita inna ansha'nahunna insha'a waja'alnahunna abkhara Allah ce mun kaga halitan su ne a cikin aljanna ba wai daga nan duniya aka kai su ba a daga cikin aljanna aljanna ne aka kaga halitan su ita faja'alnahunna abukara sai muka sanya su budurwai shine lam yatumithunna insun kamna wala jar yace uruban atraba ko ba ko ne uruban mata ne masu begen mazajen su su ma suna son mazajen su shi yasa Allah ya sifanta su da qasiratu tar suna takaita kallon su ga mazajen su saboda ba su son wani kuma sai shi ita atraba shekaru shekarun su iri dayani. ne suka ce shekarun su zai zama tun talatin da uku ina wata mugari a wani wuri yake walahun fiha azwaju mutahhara allati za a ba su mataye farkaku malon suka ce mana an sarkake su daga duk wani kazanta ba su a haila ba su a kashi ba su a bawali ba su a fiyati majina duka babu sifofi fa iri-iri daban-daban kai har jikinsu har nono su sai da Allah ya su margaba cikin alkawar wannan da aka eh, ce wa kawai ba ne ma nan kawai eh? Allah yana sifanta mana nono su ba ce nono su kikakku ne ba matan da nono su ta bushe ya kwanta ba ba ka ba duk wannan ba don kowa don ka zauna ka yi ta tunani yanda waɗannan matan suke Allah yana yi ne domin ya cusa mana shahawa shahawansu ina fata mun gane eh daga zale yi don a cusa mana shahawansu Ka yi fata ka sami wannan mata haka a cikin hadisi Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ya sifanta mana su da sifofi iri a wani hadisi da rawu dana yace yace Manzala Allah ce law anna imra'atan min nisa'i ahli al-janna ittala'at ila al-ard la adaa'at ma bainaha ma bainahuma da wata daga cikin matan aljanna za ta leko kawai fa za ta leko duniya da haskenta zai cike abin da ke tsakanin sama da ƙasa yace wala mala'at ma bainahuma rihan haka nan kuma kamshinta zai cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa yace wala nasifuha ala ra'siha khairu min ad-dunya wa ma fiha dan kwalinta kawai da ke kanta yafi duniya da da kuma abin da ke cikin ta dan kwalinta kawai ina wata muna da wani, sannan kuma manzo Allah ya ce mana kowa ya shiga aljanna akalla ka samu waɗannan matan guda biyu wannan shi ne mafi karancin adadin da za ka samu ina fata mun gani mafi karanci za ka samu guda biyu a cikin wani hadisi hadisi Abu rara manzo Allah yace awwal zumratin tadkhulu janna ala suratul qamar lailatul badr yace tawaga na farko jama'a na farko da za su shiga aljanna za su shiga ne suna kan suna suna kaman wato wata a daren 14 aka sifar su zama to yace wallazina ala athari wadanda kuma za su biyo bayan su ka ahsani kawkabi durijin fi samai ida'atan su kuma sifa su zai zama to tauraron da yayi sifon tauraro kyau a sama yace qulubuhum ala qalbi rajulin wahid zukatan su kamar zuciyar mutum daya ne la bainahu babu kiyayya tsakanin su mutana aljanna wala tahasud babu hasara tsakanin su sai ce li kulli mur'in zawjatani min al da kowane mutum daga cikin su yana da mata biyu daga cikin annan man manzala ya kara sifan ta su yace yura muku suqihi suqihina min wara'il aidan min wara'il azmi wal lahm yake za a dinga ganin ɓargon kafanta daga bayan kashinta da nama min al saboda kyawunta mana jikinta kamar glass ne kana ganin ɓargon kafanta duk wannan yanda mutum ya yi shauki zuwa gare su mafin karanci ga nafa. a kodin za su samu sama da haka wasu za su samu sama da biyu kamar da zuwa wani hadisi yace inna lil mu'mini fil jannati la khaymatin la khaymatun yace mu'mina a cikin aljanna fa za su samu za a gina masa wani tanki min lu'lu'atin da lulu aka gina wannan tanki yace tuluha 60 milan sayinta mil guda 60 ne sai ta me yace lil mu'mini fiha ahlun mu'miniya da iyalai a cikin su yace yakufu alaihim fala yara ba'dun ba'da zai dinga zagaya akan su ba su a ganin juna matan ba su a ganin juna ya shiga bangaren wannan ya biya bukatan shi da ita ya shiga bangaren wannan haka zai ta zaga a cikin yana da iyalai ke na sama da biyu eh, kenan haka ya zuwa cikin hadisi ga wanda aka kashe shi a yaki shahid shi kuma nawa za a bashi ha saba'in da biyu wanda aka kashe shi a yaki saboda Allah za a bashi mata saba'in da biyu saboda haka ya kamata mutum ya mai da hankalin shi akan wannan ba akan waɗannan namu na duniya na wanda ga sunan dai almuhim malate haza iltifatun badi haza iltifatun badi'un min al-imam al-hasan wannan fadakarwa ne mai jan hankali daga imam Alhassan al-basri yuzakkiru fihi ash-shab wanda a ciki yana tunatar da matashi bi na'imil janna yana tunatar da shi akan neman aljanna wa ma ha min malaka da kuma abin da yake cikin ta na kayan jin daɗi wa masarra da kuma kayan farin ciki wallati minha wanda daga cikin wannan abubuwan jin daɗi? al ain akwai matan aljanna al shawawa me yasa yake tunatar da su wannan yake li jaddada bidalika an annasha. domin su kara sabanta nishadin su wa shauqi lil janna kuma su yi bege zuwa ga aljanna wa na'imiha da kuma nimominta yace wa idza qama hadha fi qalbi shab idan wannan abun ya tsaya a zuciyar matashi da fa'ahu ba da tawfiqillah wannan zai tunkude shi bayan dace daga Allah ila al-ijtihad fil amal zuwa ga yayi kokari a aminene fi amal al-akhirah akan ayyukan al-akhirah wasaila kuma yayi aiki domin ta wallahu ta'ala yaqul Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa man arada al-akhirata alladhi duk wanda yake neman al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha kuma yayi aiki domin ta saboda ita irin aiki nata wa huwa mu'min alhali kuma yana mu'mini fa ulaika kana sa'ihum mashkura to irin waɗannan ne ayyukansu ya zama to abun godewa saboda ka dole mutum yi aiki domin ya samu aljanna domin ya samu irin waɗannan matan a cikin hadisi manzala sallallahu ya nuna mana akwai aiki da mutum idan yayi shi sakamakonsa shine menene shine horul din menene wannan aiki akwai wani aikin da manzala sallam ya ce ai wani lokacin manzala yake ya kan ce idan ka aiki kaza kana da iri kaza in ka aiki kaza kana da iri kaza kuma ka bane akwai aikin da ya ce idan ka aikata iri wannan aikin to ladan ka shine menene horul in wani aiki ne wannan ya mulai ne ɗakin mata a wannan ne kiyamun sai wannan zai shiga na'am haka ne akwai da tafi banda wannan a wani hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yace yace man qazama man qazama ghaiban wa huwa qadirun ala an Ya ce duk wanda ya danne fushi an bata masa rai yayi fushi wa huwa qadirun ala an yunfiza kuma ya da iko ya aiwatar da wannan fushin mutum ya bata makaraka da iko mare shi kana da iko ka ji masa rauni amma kuma sai ka danne wannan fushin gane wannan saboda Allah menene sakamakon sakamakon ka yace da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq Allah zai kira shi a ranar tashi a gaban kowa fa khayyarahu min al-qur'an masha Allah sai a ba shi zabi ya sami wanda yake sabbi horon ɗin ina wata muka ne don haka duk sanda ka yi bishi kana ji da ka kuma da kana cikin matakin kurciyanka to ka danne domin ka samu huro <laughs> eh, haka matsala ya ce eh, duk sanda aka bata maka rai kana da iko kuma ka kai wannan ba kai to kai hakuri ka danna zuciyanka insha Allah in kai to sakamakon ka ranar tashin kiyama shine a gaban kowa za a girmama ka a kira ka a ce wani ka zo ga mata na ka zabi dawo da kake so Allah subhanahu wa ta'ala zamu daga cikin su almuhim wannan wani uslubi ne na na wazi da kamar da muka fara kamar da Imam Al-Hasan Al-Basri yayi wazi sosai sai duk wani abu da zai jawo hankalin mutum sai maka magana akan shi to ya san cewa matasa dama suna son mata ko ba ga wanda to shi yasa yace masu ba ku abin mata aljanna ina mata muka ne don me domin ya jawo hankali su akan wannan abu na'am sai wasiya ta gaba Ya yace alwasiyatu arabi'atu ashara wasiya ta goma sha hudu Ya ce ma jaa anil hasan al aidan akwai abin da aka rawaito daga imam Alhassan Albasari shi ma annahu qala cewa ce ya ma'ashara shabab ya ku jama'a matasa iyyakum wa taswid da ina maku gargadi game da jinkirta aiki menene taswid yake saufa af'al saufa af'al zan aikata zan aikata nan gaba zan yi nan gaba zan yi nan gaba zan yi kuma daga karshe ba zai yi ba wannan shine taswid zan yi zan yi zan yi zan yi kuma ba zai yi malaka qawluhu iyyakum wa taswid fadin cewa ina maku gargadi game da jinkirta aiki yace at-taswif huwa al-afatu allati ahlakat katira min ash-shabab yace wannan jinkirta aiki zanyi zanyi shine cutan da ya halakar da dawo daga cikin matasa ka kauli ba'dhi kamar fadin wani daga cikin su saufa atu insha Allah nan gaba zan yi tuba wa saufa uhafizu ala salat insha Allah nan gaba zan kiyaye sallah wa saufa aburu walidayya insha Allah nan gaba zan yi biyayya ga iyayena yace fala yaf'al da karshe kuma Samun ba zai yi ba wala yubadir ba zai gaggawa zuwa ga aiki ba wala sanin ba zai ribanci lokacinsa ba bal ajjil a zaka samu yana jinkiri wa yusawwif yana cewa nan gaba zan yi fa nafsuhu haddasa haddathathu bitawba ransa idan ta masa maganan tuba dan ransa ya riya masa yayi tuba aw bil muhafazati ala salat ko kuma ransa ya nuna masa ya kamata ya kiyaye sallah wa ghairu zalika kuma wannan cin daga cikin ayyuka na alkhairi ja'atu hadhihi al'afa sai wannan cutar ya zo masa ransa wa sarafatu an hadha alkhair sai ta juya shi daga wannan alkhairi wala yazalu yusawwi ba zai gushe ba yana cewa zanyi zanyi wa yu'ajjil yana jinkirta aiki hatta tafutuhu barakatash shabab har albarkan samartaka ta wuce shi waqti namu waqtihi bil khair adan kuma ya kasa yin ya ribanci lokacinsa da aikin alkhairi saboda haka wannan matsala ne kullum mutum ya daga cewa zanyi zanyi zanyi zanyi daga karshe kuma bai zai ba an samu mutane da yawa da suka cewa zan yi tuba nan gaba zan yi tuba nan gaba sai kuma suka rasu suka mutu da su yi tuba ba wasu su zika cewa zan kyauta sama iyayena zan kyauta sama iyayena akwai wani da na sani na san shi wannan sosai yana da hali tintin aka dinga ce masa ka biya ma mahaifiyarka kujeran umra yana cewa zan yi zan yi zan yi zan yi wani wata rana muna tare da shi aka kira shi mahaifin shara su yana kuma da hali zai yi wannan abu ba wai bai da kudin bane an ce ya biya mata haji yaki aka zo aka ce umara umara fi soki akan hajji. ka biya mata umara ita mata samu ta zo kullu tana kallo makka a tv ka bata ita mata na so ta zo ta yi da ya ce zan yi zan yi zan yi zan yi zan yi ina zaune da ita da shi haka aka kira shi aka ji shi karo to ya zai yanzu nan hmm? to ka gani saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala a wurare da masu Alƙur'ani yana kwadatar da mu mu yi gaggawa akan aiki alkhairi kada mu jinkirta ba a so mutum ya jinkirta aiki alkhairi saboda baka san yaushe zaka mutu ba Allah ya ce fastabiqul khairat ko ba ka bane ku yi gaggawa akan aikin alkhairi Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib amma kuma fa asadaka wa min salihin Allah ce walan yu'akhir Allah nafsan idza ja'a ajaluha in ba ana cewa ba da sarga ba da sarga kace zan yi zan yi zan yi zan yi kuma mutuwa a wani wuri game da tuba yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'ti ahadakum al'azab hmm? ku koma zuwa ga Allah ku ni kawai zuwa gare shi kafin azaba ya zo maku kuma la tun sarun in ta zo kuma ba za ta nike ku ba saboda haka dole musiya ya shedan ne yake sa ma mutum wannan tunani kuma rudu ne kawai kuma da Allah ce ya'iduhum wa yumannihi ko waka bane kuma shedan shaitan burura gurura shaitan dinga musu alƙawari cewa za ka ji ma duniya kaka damu ina masa alkawali wa yumannihi min da tusa musu guri Allah ce wa ma ya ya'iduhu shaytan illa gurura. kawai rudu ne kawai shaytan ke samu mala ce wa rubbama ajjala ba'dhum at-taubata ila an yasla ila umrin ma Ya ce me yi wada daga cikin su ma ya jinkirta su ba? Ya ce har sai na kai shekaru kaza wanda ta yanzu ina da lokaci barin ji rayuwa na sai na kai shekara hamsin ko sai na kai shekara 60 ila an yasla ila umrin ma min hayati yace har sai ya kai wani shekaru na rayuwarsa yace fatabgatuhu almaniya sai mutuwa ya zo masa baktatan almaniya shine almaut sai mutuwa ya zo masa baktatan kabla an yasla ila zalika kafi ya kai wannan shekaru ba wanda yasa yushi rasu kowa ka bari matasa na rasuwa tsofaffi na rasuwa jariri ma yana rasuwa saboda haka baka san yaushe mutuwa zai zo ba dan haka mutum ya daina wannan zan yi zan yi zan yi kawai ka fara aiki wannan kawai ne, duk sanda Allah ya cuta maka tunanin kana so kai abu kaza kawai ka fara shike na kawai magana cewa nan gaba sai shekara mai zuwa shekara baka sani ba me ba ba za ka kai ba طيب ita alwasiyatu alkhamisatu ashara wasiya ta goma sha biyar wanda kuma ita ce wasiya ta karshe a cikin littafi yace ma jaa an hafsata binti sirin akwai abin da aka rawaito daga hafsa binti sirin wannan matan tana daga cikin tabi'ai an haife ta shekara talatin bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi karatu a wurin ummu asiya wanda ita sahabiya ce haka na kuma ta yi karatu a wurin Anas bin Malik da ita da dan wanta Muhammad bin Sirin duk sun karatu a wurin Imam ah, Anas bin Malik kuma ta shahara da zuhudu da kuma karantarwa mace ce fakiha sosai ta karantar da tabi tabina da yawa bal Muhammad bin Sirin da yawa an roto idan aka zo masa tambaya wani abu wani lokaci sai ce ku je ku tambaye Hafsa ina ba tambaye saboda ka tana da cikin matan da suka karantar da malamai da yawa a baya an roto annaha qalat ta ce ya ma'shar shabab ta ce ya ku jama'an matasa zo min anfusikum wa antum shabab ku sa kanku aiki alhali kuna samartaka lokacin da kuke ya samari ku yi aiki sosai yake fa inni wallahi ma ra'aytu amala illa fi shabab to ne wallahi ban gan lokacin aiki ba sai lokaci samartaka malaje qauluha ma ra'aytu amala illa fi shabab bangan aiki ba bangan lokacin aiki ba sai lokacin samartaka ai anna marhalatul shababa anna marhalatul shababi cewa wato matakin samartaka min azamil marahil yana da cikin mafin girman matakai allati hiya marhalatul khair wanda ita ce mataki na alkhair in wuffika shabu bi iznillah liknamiya idan matashi ya samu dace da izinin Allah akan ya ribance ta bainama idza laha an iktinami marhalati a yayin da kuma idan yayi wasa da ribanci wannan matakin nasa ba wasahlaka waqta shababihi fi tatabbu'il mallazi ya kuma halakar da lokacinsa lokacin sa akan me akan bibiyan kayan jin dadi wa shahawa da kuma abubuwan shahawa wa ma'aribun nafs da kuma bukatun zuciya wa huzuzu da kuma abubuwan son zuciya wala siyama al muharramat musamman abubuwan haramu wali azbil alikiyar da gari wannan wasu azabaha kuma ya dinka jin daɗin su to faqad jana ala shababihi wa mustaqbalihi wannan ya cutar da samartakansa da kuma rayuwarsa ta gaba kama qala al-qa'il da wani mawaki yake cewa yace ma'aribu kanat fi shababi li ahliha izaban fasarat fil mashibi azaban yace ma'aribu bukatun zuciya kanat fil shababi li ahliya, izabu wadanda sun kasance a lokacin samartaka ga masu shi su zama su abun jin dadi ne fasarat fil mashib amma kuma na jin dadi suka zo suka koma a lokacin sufa kuma azaban sun zama su abun azaba akwai da yawa haka lokacin da kake samari kana jin dadin su kana gani abu ne mai kyau sai nan gaba wannan abun da kake yi kuma ya zama maka azaba rayuwarka masu shan zigari yanzu ne sanda suke sha lafiya loko ba bari suna jin daɗi shi ba za su ran suna so kullum za su saya za su sha ko masu shan kwaya ko na waka daga baya kuma fa bayan sun tsufa sai su zo suna fama da cututtuka daban-daban a rayuwarsu ciwon tari ciwon koda ciwon menene ga suna a lokacin sai ya dinga dana ya dinga shina amma kuma ba zai amfani shi ba Sabida haka akwai abubuwa da yawa haka malake falma'ari bukanar fi shababi izaban bukatun zuciya sun kasance sanda mutum yake cikin samartaka izaban sun kasance abun jin daji ne wa yaraha fa'ilwa hulwatan mai aikata ta yana ganin wannan abun zaki abun jin daji abun morewa ne sannan ma kabura 15 lokacin da kuma yayi zo yayi girma a shekarunsa da ha azaban ali ya same su zama to azaba a kansa. wa zalika bi sababi ma tarattaba alaiha min al-awaqib al-wakhima wannan kuma ya zama haka ne saboda abun da ya yi biyo bayan sa na mumunan karshe al-awaqib al-wakhima shine mumunan karshe na akwana abu malaka fa shababu marhalatun azimatu jiddan fi hayati mar saboda haka samartaka mataki ne mai girma sosai a rayuwar mutum yan bagi alaihi an yuhsina iktinamaha ya kamata mutum ya kyautata hanyar da zai ribance ta wa an yujahida nafsahu mujahadatan matan kuma ya yaki ransa ya yaki zuciyarsa yaki cikakke ala adam tafwiti khairaha akan kada ya rasa alkhairinka wa barakata da kuma albarkanta musta'inan billah yana mai neman taimako da Allah talab taliban maddahu yana neman agajin Allah wa aunahu da taimakonsa wa tawfiqahu da kuma dacensa wa an yuzakkira nafsahu bi anna Allah kuma ya dinga tunata da kansa cewa Allah subhanahu wataala sa'ilahu an hadhihi almarhalati Allah zai tambaye shi akan wannan matakin rayuwarsa su'alan aziman tambaya mai girma mai yalqahu a ranar da zai harga Allah malakin haza ma tayassara jam'uhu fi hadal albab wannan shine gurgudu da ya sawaka in tara shi akan wannan babu wa as'alullahi alkarim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arashi mai girma bi asma'i al ina roƙon shi da sunayen shi kyawawa wa sifati al da sifofin shi na daukaka an yi waffikana lima yuhibbu wa yarda ina ina roƙo Allah ya datar da mu ga abin da yake so da kuma abin da ya yarda da shi min tajidil aqwal na maganganu na daidai wa salil a'mal da kuma ayyuka na gari wa an yuslih lana sha'nana kullahu Ina roƙo Allah ya inganta mana sha'anin mu gabaki da wa an la na ila anfusina farfata ain muna roƙo Allah kada ya bar mu zuwa ga kanmu ko da na gurgudun kisa ido ne wa an yahdiyana ilayhi sirata mustaqima muna roƙo Allah ya shirar da mu zuwa ga rashi ta hanyar madaidaici wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in saboda haka wannan shine karshen abinda ya sawaka ga wannan littafin abinda muka karanta daidai Allah ya ba sa inda muka yi kuskure Allah ya yafi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya shirar da matasan mu kamar da muka fada idan ana so a halakar da al'umma abinda ake mar da hankali akai shine a batar da matasan su saboda matasa su ne karfi na kowane al'umma idan aka gama da su ko an gama da wani al'umma shi yasa ake yawan kafirai suna ta dabara iri-iri suna abubuwa na makirci yadda za su yi tsoron su rusa matasan musulmi shi yasa ake tura kwayoyi iri iri zuwa ga arewa ina wata magana kun san yanzu matasan arewa sun fi kowa shan tramadol a duniya a Najeriya haka nufa ana musamman kano garin musulmai ba eh, sun fi kowa shan tramadol me suna wajen dayan magani da suke jawa codeine yawa codeine da ne gasunan gasunan da iri-iri ana tura da maza da mata da wanda ba su yi arwa da wanda suka yi aure duka sha suke wannan abin kuma kashe masu kwakwalwa yake sai zaman to ba za su wani abin amfani da rayuwarsu ba a lalata masu rayuwarsu haka kuma wani abu kuma da ke faruwa yanzu nan abin bakin ciki da yawa kafirai yanzu nan tura mazansu suke su je su nemi matan 'yan matan musulmi kun san da wannan hmm? su je su nemi 'yan matan musulmi su yi lalata da su su yi masu ciki su fata rayuwarsu wasu su yadda su ce za su aure su su aure su daga ba su mai da su kafirai wasu har yaudara suke su ce su sun musulinta domin a ba su aure daga baya kuma sai su koma addinin su yanzu haka akwai wani kesa haka duka bai kai sati biyu ba da aka kawo wannan kesa wani yaro ne ya ce shi ya musulinta ya aure yarinya nan gari ya aure ka yanzu haka suna yi lori amma nan gari ya zo aure ta iyayenta suna nan ya aure ta akan cewa shi musulmi ne shi ya musulinta bayan shekara ya ko biyu kawai da aurensu yanzu haka ya kuma yana zuwa coci yanzu ta nemi ya sake ta kuma ya ce ba zai sake ta ba ya ce ko dai ta di shi zuwa coci ko kuma su cikin rayuwarsu haka amma dai shi ba zai sake ta ba saboda shi yana son ta kuma ita matan shi ce ka rasa ya za su Kina suka kira da suka zo na suna tambaya abun bakin ciki na kasa mai shi ne aini da suka zaura a ce musu na yi kawai su yi shiri daga nan su je ilori su je su dogo da fulawar zarga mai aure ya mutu ba a bukatar sakin shi da shi da sakin shi rike sakin shi ba a <laughs> kuma eh, ne aure da kan shi ya mutu shi da kawai ba a bukata saki eh automatic mutu ne wannan ba a bukata saki kawai su shira su kafa su je kawai su je dogon da in yana so ya kai su kotu sai su nuna ma kotu aure aka yi na musulunci So aka ka'idan dokan musulunci ne za a yi aiki da shi kuma ko a dokance a Najeriya an yada haka ina fata mun gane wannan kawai shi ne abun bakin ciki ba tare da gaba aka yi mana tambaya a ganaja ba a nan gari fa a nan ganaja namu muka je wazi wani yake ce mana wani ne ya zo zai auri yarinyar musulma shi kirista ne yana so ya auri yarinyar musulma ya nemi wanda zai daura musu auren suka rasa ita yariyar ta kita tabi shi zuwa coci a yi auren a coci su kuma sun samu sun rasa sun kasa samun malami da zai daura musu aure tun da shi yana nan akan addini sa wai sai ga wani wai shi malami ne eh shi ne ma abin da na kusan faɗa wai har da fasto ba fasto yana da kishin addininsa ya ce shi ba zai daura irin wurin ba sai dai ita yariyar ta dawo krista fasto fa yana kishin addininsa ya ce shi ba zai yi ba wai sai ga musulmi wai shi mai wayo ya ce ma musulmi wai ya musulunta na gwargwadon minti shiri ya daura aure in ya gama sai ya goma a nan lokacin da aka yi wannan a garaja shi na da shaida tare tare tare ga wannan tambaya muna muna wani wai shi malami ne wai shi zai ma Allah wayo wai kawai ba komi abinda zai yi masu kawai ya musulinta minti goma minti shirin a daura aure sai ya koma da ni kawai shi rinsu to ina ma mu da irin wannan ina ma mu da irin wannan saboda ka ya kamata mu ja hankalin matasanmu da maza da mata mu san cewa kafirai suna yakan mu suraka dole mu toshe duk wani hanya da za su bi domin su ci galaba kanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya kiyaye mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambaya sai mu ka gurgura mu ta Thank you.